Manyan hafsoshin sojojin ƙasashen Afirka da baƙinsu daga Turai da Amurka sun kalli atisayen gwada ƙarfi da bataliyar dakarun Najeriya ta musamman ta yi a wajen birnin Abuja. A dai wannan atisaye sojojin Najeriya sun nuna wa baƙin nasu yadda ake ceto mutanen da 'yan ta'adda suka sace su. Inda wasu jiragen saman yaƙi na rundunar sojin ruwan Najeriya suka yi ta'aman bama-bamai daga sama, kana kuma sojojin kundin bala na musamman suka yi ta harba bindigogin a atilare har sai da aka ceto duk mutanen da ake kaddara an sace din. Daga bisani na tambayi mukaddashin babban hafsan tsaro na Amurka, General McVeigh, ko mai zai ce kan wannan misali na karfin sojan Najeriya? We saw demonstrated here today just, just uh, an outstanding example of the capabilities of the Nigerian army uh, to conduct uh, special operations. Uh, Mun ga irin uh, yadda uh, sojojin Najeriya ke gudanar da irin wannan yaki na musamman da irin jajircewa da kuma jarumtarsu abin gwanin ban sha'awa bisa abin da muka gani a yau in za su ci gaba da hakan to tabbas za su shawo kan kalubalen tsaro da ke addabar wannan ƙasa. positions that they have across the country. Na kuma tambayi babban hafsan hafsoshin sojan Najeriya, Laftanar General Tukur Buratai, ko me wannan atisaye ke nufi? Wato tuna nuna sabbin dabaran da muka samu domin mu samu mu shiga duk inda muka samu matsala kamar inda Boko Haram suke buya ko wasu miyagun mutane da suke buya a cikin daji za su samu samu yadda za mu shiga da wuri mu tabbatar mun maganta duk abin da suke daban mutane da kuma musamman in za su kai mana hari za mu iya kokari za mu iya samu yadda za mu gan maganta wannan abun. general na ga irin barin wutan da aka yanzu irin wannan barin wuta in ana yi ba ta fararen hula wato wannan barin wutan da ka gani kamar rawan daji ne nan an riga an keɓe su ne musamman wanda ba za su yi ma jama'a lahani ba ko kuma za su ji musu ciwo ba to amma aka shiga ainihi aka shiga daji na gaske to shi ne za a samu wanda zai ma mutum lahani hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria